tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na ishirin da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin asiratun nabawiyya بين المعرفة والواجب في ضوء الكتاب في ضوء القرآن والسنة ألف محمد بن إبراهيم بن عبد الله التوئجري Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan wawa su manta ba muna gargashin gaba ne na takwas daga cikin karkasawar da malin yake ma wannan tarihi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani tarihi da Allah madaukin sarki ya taba kasantar da shi a duniya wanda yake da daraja da ɗaukaka da albarka kamar tarihin manzan Allah tarihi ne wanda yake tattare da alkhairan duniya da lahira tarihi ne wanda ilimin farko da ƙarshe ya tattara a cikin shi a lokacin da kai yi da abin da tarihin annabi yake karantarwa to ka riga ka rabauta domin za ka tarar da tsantsan tauhidi da kuma yadda ya kamata ka gabatar da ibada da mu'amala da duk wani abin da Allah maɗaukin sarki yake so a cikin wannan tarihi na annabi shi sa ba a yi ma tarihin annabi taɓakala shi zama ake yi kowane saƙo da lungu da ya shafi annabi a fito a fayyace ma al'umma shi domin kowane gaba daga cikin gaɓoɓin nan da mala yake tattauna mana to in ka so ka ce wata hamshakiyar jami'a ce wacce ta ƙunshi yanda ɗan adam ya kamata ya kasance idan ɓangaren mu'ujiza ne to za ka ga an zo da abin da yake gagara misali gagara koyo da ya gagara kowa ya kafaɗa da kafaɗa da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan mu sani karanta tarihin annabi da kuma sauraron tarihin annabin da nazari da aiki da abin da tarihin ke karantarwa ibada ce ba kamar yadda kake sauraron sauran labarai da tarihi na wasu can gama garin mutane ba ne shi manzan Allah ba haka yake ba shi manzan Allah na daban ne shi sa wanda bai ma tarihin annabi irin wannan fahimtan ba to ya yi kuskure wajibi ne ga dukkanin wani ɗan adam ya ƙoƙarin ya gane haka kuma ya saka hakan a cikin kudurin shi na zuci da kuma aikin shi na gaɓai allah madaukin sarki ya mu dace muna ƙarƙashin shakku sadrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisar tsada kirjin annabi da mala'iku suka yi suka gudanar da aiki irin na tiyata a inda malo yake ce mana wa hikmatu shakki sadrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yanan hikiman da ta sa aka tsaga ƙirjin annabi a fili ƙarara har ga alaman ɗinki na a ƙirjin shi kamar yadda ana san malik allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ba mu labarin haka to wace hikima ce ke cikin hakan da allah maɗaukin sarki fa yana da daman da abin da za a zo a cire ƙarar a fili ya cire shi da ƙa'idan shi ta kun fayakun sai ba a yi haka ba sai ya zama an zo an yi aikin a fili a sarari mai hikima cikin wannan Malam ya ce an nafi zalika isharatan ila idadihi wata hayyatihi lir risala wannan yana nuni a kan irin yadda Allah madaukin sarki yake shirya annabi da kuma kintsa shi a bisa wani irin kintsi da tsari na musamman da zai iya karɓan wannan ragaman hamshakin aiki na manzanci bi amrin ya arifuhun nasu sai Allah madaukin sarki ya zo da al'amarin wannan tiyatar a fili ƙarara domin mutane su sani abin ya yaɗu in lokacin manzancin da annabtan ya zo sai zama abin ya yi sauƙin karɓuwa ga jama'a domin sun ta gani da jin abubuwan ban mamaki da ba kasafai suke faruwa ba to yanzu da al'amarin ya zo ƙarara to sai zama ya yi ɗan sassauci da sauƙin karɓuwa a wurinsu to wani yana daga cikin hikiman yin wancan aiki a fili faƙada ajara lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amaliyyatu ta tsihirin likalbihi bi izalati tilkal alaƙatis sauda haka mala ya ce hakika an gudanar da wannan aiki ga annabi na tsarkake zuciyar shi ta hanyar cire wancan tsoka ko wancan gudan jini baki da su waɗannan mala'iku suka ciro suka ce ai wannan rabon shaɗan ne thumma ghaslil bi ma'i zamzam sannan sai wanke zuciyan da aka yi da ruwan zanzam wa zalika tatahirun ma'anawi mali ce wannan tsargakewa ce ta ma'ana a haɗa shaklil hinsi amma in ka kalla sai ka ga ya ɗauki wani yanayi na kamar tsarki ne na fili na ƙarara alladhi yarahun nas wanda mutane za su iya gani ta'ahuban lima sayulqa ilayhi min alwahyi an kintsa zuciyar ce aka tsara ta aka inganta ta don abin da Allah madaukin sarki zai saukar mata na wahayi idan ya zama zuciya bata da irin wannan kintsin to idan saƙon wahayi ya zo mata ba za ta iya karɓan shi ba na irin abin da za ka iya gani da ji a yau da yawa-yawa za a rika masu wa'azi da dokoki da hukunce-hukuncen alkur'ani amma zuciyar tasu ba ta iya karba mai yasa wancan alaƙa ce raban ɗan da ke cikin zuciyarsu yasa suke jin umarnin alkur'ani da sunna ya yi masu nauyi iya masu gingirin ba sa iya aiwatar da shi daga ɓansu, ba sa iya furta su da harsunansu sannan bai iya zama a cikin ƙudurinsu na zuci saboda wancan rabon shaɗan ɗin da ke tare da su shi sa Allah madaukin sarki cikin alkur'ani yake cewa lallai za mu saukar maka magana mai nauyi mun gano wannan to alkur'ani mai nauyi ne wanda da duwatsu aka saukar ma da sun ragargaci lau an zalla hadal ƙur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah to dan adam a zuciyar shi ne yake saukar da wannan alkur'anin to in ya zama zuciyar tana da wancan alaka to sai ga tasirin da alkur'anin yake yi to ba kasafai yake yi ba mun gani duk zuciyan da ya zama wannan rabon shedan ya rika girmama da fadada a cikinta to zuciyan ba ta iya ma sauraron wa'azi na ta yi aiki da shi bai iya zama a duk inda za a yi mai wa'azi a fadakar da shi a tunasar da shi sakamakon zuciyan kullum signa na shedan yana zuwa mata Me irin wannan alaka ɗin idan har bai yaƙi wannan alaka ta hanyar azkaru shari'i karatun alkur'ani sallah kan lokaci sallolin nafilfili abuta da nagartattun mutane ba kiyaye cin halal da faɗin gaskiya tsare amana sadar da zumunta kiyaye alkawari taka tsantsan da cin haram da sauransu ba to zai wahala ka ga bai ɗabi'antu da wata ɗabi'a ta banza ba zai wahala ka gan shi ya ɗabi'antu da ɗabi'un mutanen kirki kullum za a gan shi yana shirya abubuwan da za a yi Allah wadare da shi ne an gano wannan to shi na gabatar da wancan aiki ƙarara na cire wannan alaƙa ɗin saboda zuciyar annabi ta iya ɗaukan alƙur'ani inna sunulki alaika ƙaulan saƙila allah maɗaukin sarki ce za mu saukar maka magana wacce take mai nauyi ta ahuban lima yulqa ilaihi minal wahai an kintsa shi ne saboda abin da zai sauka gare shi na wahayi wafi shakki sadarihi fi sugurihi kuma saga zuciyar annabi da aka yi aka yi wancan aiki a lokacin yana ƙarami bai kai ga shekarun girma ba isharatan ila ismatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mundu wannan ishara ne akan irin yadda Allah madaukin sarki ya tsare annabi yana da isma tun yana kankane shi duk wata ɗabi'a da yara ko matasa suke yi wacce za a ce tar da Allah wadai da ita annabi bai taɓa yi ba saboda tun yana ƙarami sanda ɗabi'u na yarinta na ƙuruciya na wauta da rashin saiti da kan gado da rashin jin magana aka cire wannan kasan da wannan rabo wancan alaƙa ta shedan sai zama annobe da wannan ɗabi'an kwata-kwata shi ya taso ne mai kyakkyawan ɗabi'a ya taso da kyakkyawan hali ya taso da cikakken mutunci mutum ne wanda ya san ya kamata mai kyauta mai kyautayi ne shi mai haƙuri da dangana ne mai ba da uzuri da bayar da hanzari ne shi ɗabi'un shi ɗabi'u ne kyawawa ƙur'ani ya shaidu wannan da cewa wa naka la'ala khuluqin azim lallai kai kana da ɗabi'a da hali wanda yake mai girman daraja ne faƙada uzila minu shefa ne. haƙiƙa an kawar wa annabi wannan rabo na shaɗan liyan shi'a ba la nasiba fiha lishaitan saboda annabi ya taso tasa wanda babu rabo da kaso irin na shaidanci irin wauta da ababen da shaidan yake ingiza mutane su aiwatar domin su ɓata alaƙansu da mahalicinsu sannan su rikita alaƙansu da sauran abokan hudunsu to shi annabi bai da wannan abin da zai sa ya haka shi sa abokan zaman shi a garin makka suka rika mai kirari da al'amini. shi amintacce ne ala akmalil ahwali min al-ismati min ash-shaytan Allah madaukin sarki ya tsara annabi a bisa cika a bisa yanayi na kariya daga barazana da kuma farmaki da mamaya irin ta shedan shi annabi da wannan sam kun gano wannan da kyau وفي شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم إشارة إلى تأخد الله عز وجل لنبيه عن مزالك الطبع الإنساني har ila yau dangane da wancan aiki da aka yi na tsaga kirjin annabi a yi aiki kai tsaye cikin zuciyar shi ishara ce akan yanda Allah madaukin sarki yake kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma tsare shi daga zamiyan ɗabi'a na yau da kullun irin na bil'adama hatta ɗan sauka hanya da barin tsari da ɗabi'a kan ja ɗan adam yayi a matsayin shi na wanda ba ma'asumi ba to annabi sai da Allah madaukin sarki ya dauki matakin hana shi wannan kun gano wannan irin ya ƙaryan nan da zaka samu yara suna yi annabi baya yi irin ya yaudaran nan da yan ha'inci da rashin mutunci annabi shi baya yi Allah madaukin sarki ya cire mashi wannan duka an gano wannan da kyau ko gaba daya Allah ya kauda mai da wannan sannan wa wasawisa shaitan Allah ya cire ma annabi waswasi na shaitan irin abin da ke ɗarsasuwa a cikin zuciyarka na rashin kirki da mutunci shi wannan bai shiga cikin zuciyar annabi sam hisanatan liwahayhi alladhi arsalahu Allah bihi wannan mataki ne Allah madaukin sarki ya dauka domin tsare wahayin shi da yi nufin aiko manzan shi da wannan wahayin Allah ya ce jimi iza hawa Allah ya rantsi da tauraro a lokacin da yake bayyana ma balla sahibukum wa ma gawa ya ce sam mutumin naku bai bata ba sannan bai taɓe ba haka bai zame ba yana na akan tsari kuma yana na akan saiti da mutunci yadda ya kamata wa ma tsigo anil hawa sannan kuma manzon Allah baya magana a bisa son zuciya bai faɗin ra'ayin shi haka saddan, ya ɗauko magana ya faɗa ba a bisa umarni da tsari da Allah madaukin sarki girke ba sam sam manzon Allah baya wannan bai zama haka kawai ana hira da shi a dandali ya ta sakin magana mutane zo mai yi ta surutai yana baran kadama wannan ba ɗabi'an annabu ba ne da nassun alkur'ani in huwa illa wahyun yuha duk abin da ka ji annabi ya buɗe baki ya furta to wahayi ne daga Allah allamahu shadidul quwa wanda yake mai tsananin ƙarfi mala'ika jibrilu shine ya karantar da shi ya saukar mai da wannan aya ta ɗaya zuwa ta biyar cikin suratun najimi ta zai don kun fahimci waɗannan bayanai tsaf za ku gane irin hikimomin da ke tattare da wancan aiki da aka yi na yin aiki a cikin zuciyar annabi ababe da yawa wanda da za a ci gaba da fitar da ilmomi da fa'idoji na wannan aikin da aka yi sai mu kwana hamsin muna tattaunawa a wannan ɓangare kuma karatun bai ƙare ba mun gano wannan a yau duk wani wanda za ka ji ka ce mai gaskiya ne to ya ɗan kwaikwayi ɗan wani abu ne daga annabi gaskiyan annabi ta girmu wannan idan da za ka ji ce yau ga wani mai amana to amanar ya koyo ɗan wani abu ne daga annabi shi na annabi ta hayayyafi wannan in mutunci ne in nagarta ne in kaza ne in kaza ne kai ta lissafi halin majara duk abin da za ka faɗa yau ga wani ya yi fice ya samu ɗaukaka da ƙima akan wani hali ko wani tarbiyya ko wani kaza to daga annabi ya koya ta annabi tafi wannan an fahimci wannan da kyau ku yau da za ka zauna da wani mutum nagartacce ka ji daɗin mu'amala da shi da annabi ka yi sa'an zama da shi da ka ji nagartan da babu irinta an gano wannan da kyau ko amma kuma duk da haka sai aka samu wasu sun zama kafirai a zamanin shi wasu sun zama munafakai a zamanin shi wasu yana wa'azin amma azzalumai ne fasikai ne wannan don ya nuna maka cewa ka'idan nan ta Allah tana nan na innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shirya ta Allah ce laisa alayka hudahu shirya ta Allah ce Allah bai ba kowa aikin ya iya shiryar da wani abisa rabin kan shi ba shi sa annabi yana hidayatu irshadin ne amma hidayatu tawfiq wannan ta Allah ne zai maka wa'azi zai tunasar da kai duk abin da zai sa ka shiri ka bi Allah to manzo Allah zai maka wannan bayanin duka ana tafi ana tafi ana tafi har zuwa lokacin da in Allah ya ga dama ya shige da kai sai shirin da kai in bai ga dama ba bayan da za a yi ka an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa duk mai kan gado da tsari idan ka ji wa'azi ka ji nasiha daga Allah himar maza ka kama kai aiki kai imani mai wa kana da rabo ne duniya da lahira amma ka sa kafa ka hankali alama ne daga cikin alamun rashin rabon lahira Allah ya kiyaye mu gaba na tara daga cikin gabobin tarihin annabi khatamun nubuwa khatamun nubuwa wannan khatam tambari ne na annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambarin annabta an bayyance wannan stam na annabta to yanar stam na annabtan manzon Allah yake ne malin ya ce wa huwa ibaratun an kita atin lahamin nati'a wani nama ne wanda ya turo daga cikin annabi kama ce waje ya tasa kasan irin yadda a da ake zuwa ake yin allura daga waje ya ɗan taso haka eh to haka ya taso a jikin annabi amma shi da rubutu a jiki kamar irin seal da ake kama takarda a matsa ka ka taba haka ji ƙurzunu-ƙurzunu ko za ga wajen ya ɗan tafa ko to haka yi a cikin annabi alaiha sha'arun akwai gashi a kan wannan khatamun nubuwa ɗin. din hajamuha ya ce girmanta bai zatul hamama Kamar girman kwan Eh? ta tabara ne kare san kamun girman kwantan tabara ku to haka yake wa makanuha inda kuma aka buga wannan tambarin annabtan a jikin annabi mahala ya ce inda ka tafi aisar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daidai inda kafaɗan hagu na annabi yake ne mun gano wannan a nan wannan khatamun nubuwa yake wa hadal khatam alamatan min alamati nubuwatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil kutubi sabiqa wannan alaman annabta na annabi to alama ce na tintintini da Allah maɗaukin sarki ya ba da labarinta a cikin littattafan annabawa da suka gabata kama fi qissati bahira ar-rahib kaman yanda yake cikin ƙistan bahira wannan malamin yahudawa sanda annabi da abu ƙwalib suka tafi fatauci ƙasan sham yana sama cikin ɗan ɗakin ibadansu na yahudu ya hango abubuwan mamaki suna faffaruwa ga annabi sanda yake tafiya da sanda annabi ya zo ya zauna da kuma abubuwan da suka faffaru sanda ya zanna ɗin a lokacin bahira ya shirya musu 'yan liyafa aka zo aka zazzauna har ya iya magana da annabi a lokacin muka ji ya ware abu talib ya gaya mashi kai ya ƙara fitowa da wannan ɗana shi ya zo wannan garin da shi in ba haka ba yahudawa suka ga kuma suka fahimci suka gane abin da na gano lalle za su kashe shi tun daga lokacin abu talib bai ƙara zuwa da annabi fatauci ƙasan sham a wannan lokacin ba annabi bai ƙara zuwa wannan fatauci ba kamar yadda za mu zo za mu ji a gaba kaɗan sai lokacin da ya karɓi dukiya annan khadija ta haɗa shi da bawanta suka rika zuwa wannan fataucin a lokacin da shi wannan bawa na khadija shi ma ya rika ganin abubuwan ban mamaki iri-iri kuma in ya zo sai ya zauna ya bata labari da irin yadda dukiyar ta rika albarka ta rika haɓaka ta rika hauhawa nan da nan cikin sauri saɓanin abin da ba ta saba gani cikin waɗanda suke jujjuya dukiyanta duk waɗannan za mu tattauna bi iznillah shi kan shi buhaira ko bahira ya so ya keɓe da annabi ne don irin abubuwan da ya gani ya bincike na ƙarshe Shi ne ganin wannan hataman na nabuwa ɗin kuma ya gani sannan wa kisfatu islami salman al-farisi radiyallahu anhu sai kuma a cikin kisan musuluntan salman al-farisi Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda salmanu kamar yadda muka ji tarihin shi wani mutum ne mai neman gaskiya bai yaudaru da arzikin gidansu mulki da sarauta da mahaifin shi yake yi ba abin da ya dame shi a rai shine neman inda shirya da addini da ilimi yake kamata ya yi kai yau ka bincika ka ga tsakaninka da Allah haka rayuwanka take yau sharabanka da kai rayuwa da ƙalla kullum harkan ilimi addini yake da nasara da kuma jagoranta cikin al'amarinka salman al-khair shi haka yake har saboda neman gaskiya na salmanu ya kai ga an sai da shi a matsayin bawa da yake allah madaukin sarki ya kalli alherin da ke cikin zuciyar shi sai ya zama wanda ya siye shi a matsayin bawan to kuma ɗan madina ne haka ya zo ya zauna gidan wannan ba yahude yana ta mashi baranta har zuwa lokacin da annabi ya hijira zuwa madina abin da ya faru ya faru ya zo yana rara gefe bayan ya kawo sadaka ya kawo kyauta yana son ya ga abin da zai ga na dalili na gaba na wannan tambarin annabta kuma Allah madaukin sarki ya sa ya gani to waɗannan kisoshi guda biyu sun tabbatar mana da abin da ya shafe wannan khatam na annubuwa Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa hazal khatam lam yakun mawjudan inda wiladatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga wannan tambarin annabtan wanda aka haifi annabu babu shi wa inna ma ta kawwana ba'adal wilada al'amarin ya faru ne an gan shi bayan haihuwan shi ba da hadisati shakki sadarihi wa huwa sagir a lokacin yana 'yan shekara hudu a bayan da al'amarin tsaga kirji ya gabata a lokacin ne aka buga wannan hatamin nubuwa a kafaɗan hagu na manzan Allah ma'ana sanda yake wajen mafiyan shi amina babu fa har zuwa sanda ya zo gidan ita halima a fa'adiyya duk wannan hatamin nubuwa babu sai bayan aikin tiyatan da aka yi ma ne mala'ikun suka buga wannan tambarin annabtan mala ya ce an sa'ib bin yazida radiyallahu anhu qala daga sa'ib dan yazida Allah ya kara mashi yadda ya ce zahabat bi khalati ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'ib ya ce gwaggota ko innata ita ce ta taho da ni wurin annabi faƙalat ya rasulallah sai ta ce ya manzan Allah innabna ukhti waji'un wannan ɗa na ‘yar uwata bai da lafiya ne fama sahara a sai annabi sai ya shafi kaina wada ali bilbaraka. baraka sai man addu'an albarka summa tawadda'a sai annabi ya miƙe alwala fa sharibtu min wudu'ihi sai na sha daga ruwan alulan annabi summa qumtu khalfa zaharihi yace sai na zaga bayan annabi fa nazartu ila khataman nubuwah sai na ga wannan tambarin annabta bai na katifaihi a tsakanin kafaɗin shi misla zirril hajala wannan yadda ka san waje ya ɗan tasa haka a ce bororo ko wuta ya ɗan taɓa waje ya ɗan taso to haka wannan khatamin nubuwa yake ba rubutu ba ne a fatan ne da tsokan ne aka matso rubutun a jikin shi muttafaqun alaihi wani hadisi al-imam bukhari da muslim ne suka ruwaito shi al bukhari ya ruwaice shi <coughs> ya fitar da shi a lamba hadisi na 2670 al-imam muslim a lamba hadisi na 2345 yawa mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya mu dace وعن جابر بن عبد الله وعن جابر بن السمرة رضي الله عنه قال دق جابر بن السمرة يتي رأيت خاتما في ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace shi ya ga wannan tambarin annabta a kafaɗar annabi fi zahar rasulullah a bayan annabi ka annahu baibatu hamamin kaman kwan tantabara akhrajahu muslim al muslim ya da wannan riwaya a lamba arba'in na 2344 Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan dangane da abin da ya shafi tambari na annabtan annabi kenan bai kyauta a samu wani musulmi daga cikin musulmai a ce wai shi duk waɗannan abubuwan da suka shafi annabi wai bai san su ba an gano wannan wai bai san su ba to wannan yana daga cikin kuskure an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace na goma shuhudihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama harbul fijar annabi ya halarci harbul fijar to wannan harbul fijar da kuma shuhudihi hilful fudul idan muka kare su to za mu zo za mu kara bayani mu tattauna wasu al'amuran da suka shafe su an gani amma abin da ke nan kadai za mu tattauna ne na abin da malin ya kawo mana sau da waɗannan ababe guda biyu suna bayyana sadaukantaka da kuma jarunta na annabi a lokacin da yake matashi waɗannan abubuwa ne da suka fara fito da al'amarin annabi sarari an gano wannan da kyau to za mu tattauna su bi dikka bi iznillah lamma balaga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khamisata ashara aman aw tazid lokacin da annabi ya kai ɗan shekara sha biyar ko sama da haka kaɗan hajjad harbul fijar sai yaƙin fijar ya tashi baina quraish wa man ma'aha a hannu ɗaya qurayshawa da waɗanda suke mara musu baya min kinana wa baina qais wa ahlafiha da kuma ƙabilan qais da kuma abokan taron danginsu ƙurayshawa da kinana a ɓangare ɗaya banu ƙais da su kuma abokan gamin bakinsu a ɗaya ɓangaren wakanar zufar sai awwalin nahar nasara a farkon yakin ya tabbata liƙais ala ƙureshi sai ƙaisawa suka yi nasara a kan ƙureshawa hatta idza kana wastun nahar har zuwa lokacin da yini ya raba kana zufar li ƙuraishi. sai cin nasara ya tabbata ga ƙorishawa wa kinana ala ƙaisin ƙorish da kinana suka samu gagaruman nasara akan su waɗancan banu ƙais wa ƙada shahidar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da ayyamihi hakika annabi ya halarci wannan yaƙi wa kanayyan wa yaji hazun nabil li'umumatihi asna alkital shi ya zama yana ƙerawa yana gyaggyarawa yana saita kibiyoyi ga bafannan shi yana ba su suna yaƙi da shi wafi haza ishara ila shaja'atihi a cikin wannan akwai ishara ƙarara da ke nuna jaruntan shi annabin wa furusiyatihi منذ صغره da irin yadda yake da sadaukantaka tun yana ƙarami bai tsorata ba bai razana ba ba abin da ta sa zuciyar shi ta ɗar har ma shiryawa da kinsa kayan fada yake ma mayaka daga cikin babbannin shi jama mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za mu zo za mu ji dalilin wannan yakin da abin da ya biyo bayan shi to amma kasantuwan abin yana tafiya mana a jere a jere wanda in mun gama gaba na sha ɗaya ɗin nan to wata sabuwar faifai za a buɗe to kafin buɗe wannan faifai to sai mu tattauna wannan harbul fijar da kuma gaban nan na sha ɗaya da yake ce shuhudihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hilfal fudul wannan hilf shine zama a yi alkawari na zartar da wani al'amari guda ɗaya sai ya kaima ma wannan take da tambari cewa hilful fuzul za mu ji me ya faru wa kana hadal hilf fi dalqa'ada wannan kulli da aka kulla na wannan taimakekeniya an yi shi ne a watan zulkada fi shaharil haram ba da harbul fijar abin ya faru ne a shaharul haram bayan yakin fijar bi shaharin au aksar wata ɗaya da ƙare wancan yaƙi ko wata da ɗan wani abu kun ji dalili da hikima da ta sa na ce mu haɗa bayanan wuri ɗaya saboda abubuwan sun tafi ne a bisa saiti da tsari ƙwaya ɗaya gyal kun gane sai wannan helpful fuzul ɗin ya faru ba da hal harbul fijar wa kana azamu helfin sami abihil arab kun ga wannan haɗa kai da zartar da duk wani abin da ya kasance zai zartu to ba wanda ya kai girma da kima da daraja da labarin shi ya kai ko'ina a sassanin kasashen larabawa kamar wannan hilful fudul ɗin nan wasababuhu abin da ya sababa wannan anna rajilan min zabit bil yaman wani mutum ne ɗan ƙabilan zabi da yake ƙasan yaman kadima makka bibida'atihi ya iso garin makka da hajar shi na fashtara ha min hul'as bun wa'il a sai wani asi ɗan wa'il a sahami sai ya siya wa ba an yi otsihi haƙƙahu sai ya hau kujeran yaƙi ya hana shi haƙƙin shi kamar yadda dama al'adar na jahiliya mai ƙarfi ya taushe mara ƙarfi abin da ya nufin yi kenan kuma in ya cinye duk garin makka ba wanda ya isa ya kwato mashi fastada a alaihi al'ahalaf abdiddar wa mahazuman wa saman fa'abau an ya'inuhu alal'asi bin wa'i wannan bawan Allah ɗan zabid sai je ya nemi agaci da tallafi ga abduddar da kuma hazum da saman waɗannan abokan hudan arzikin mutanen yaman ne ya je neme su don allah ku sa baki ku yi magana mutumin nan ya bani na, to shi asi to mutum ne wanda yake yana da barazana sosai a garin makka ba kowa ke fada mashi ba to fa abau an yi inuhu alal asibun wa'il sai suka ƙi su mara mai baya a kan asi wanta haruhu kai madadin ma sai suka daka mai tsawa suka kyare shi suka kore shi idan kai ne haka ya faru da kai me za ka ji a ranka kuma farko shine kudinka sun ci. kun gano wannan to ba a haka sai kai gwagwarmaya kaɗan yi abin da za ka fita cikin mutunci falamma ra'az zabidi sharra yayin da wannan zabidi ya ga sharrin nan fa ya girmama al'amarin nan ci gaba da ƙara hauhawa yake yi sa'ida ala jabali abi qais sai kan dutsen abu qaisin inda tulu'i shamsi da jijjifi da tsaffafe kamar haka mun gane da farar safiya wanda rana ke hudowa sai hau kan wannan dutsen kaga lokacin sauti yayi ƙasa a yanayin da mutane kowa ya farka an ɗan fara ɗan shishirya abubuwan da za a yi karin kumallo da shi kowa idanun shi biyu wa ƙorashin indal ka'aba a lokacin ƙorashawa manyansu da samarinsu sun fito nan jikin ka'aba domin shan hantsi wasa raha bi zalamatihi ka'ilan sai ya daga murya ya yada zaluncin da aka yi mai yana mai cewa ya alifihirin limazlumi bi za'atihi bi batni makkata na'id iddari wal nafari ومحروم أشخص لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن مات كراخ كرامته ولا حرام لثوب الفاجر القدر يريد بيت تلك واقع شقايا أكو wanda a ciki yake ba da labarin muguntan da aka yi mai yake cewa ya ali ya ku ƙabilan gidan fihir shi kenan la mazlumun bida'atihi a garin nan akwai wanda aka cuce shi an sai kayan shi ba a biya shi ba bi baƙin makka a wannan gari na makka haka ya faru tsakaninku da allah na iddar shi wanda aka cutar nan ba ɗan garin nan ba ne garin suna nesa wannafar dangin shi da 'yan uwanshi suna can nesa da ku in zo cikin amananku da mutuncinku ɗan garin nan ya cuce ni ya hana na haƙƙina eh wa muhurimun kuma ni da na zo da kayan nan yanzu fa cikin harama wa ash'afu gani abin tausayi na taho tafiya mai nisa ga kai na buɗu-buɗu, budu lam yaqdi umaratihi umaran shi ma shi wannan da aka cuta ko gama ta bai ba yana cikin harami a cikin harama da aikin umara aka samu macuci ɗan garin nan ya cuce shi yalar rijali wa bainal hijir wal hajari yace ya mutanen garin nan tsakaninku da Allah a tsakankanin gidajenku a tsakankanin waɗannan hajjar aswad a ce za a yi wannan rashin mutunci cikin hijir ismail a shiga a yi rashin kyautatawa kuna nan innal haram liman mata karamatahu eh innal harama liman mata karamatihi wala haramin lithawbil fajiril gadari yace kun ga haram yana kiyaye daraja ga wanda ya mutu ne cikin martaba ba haƙƙin kowa a hannun shi wala haramun babu wani alfarma da daraja da kariya da saubin fajiril gadari ga wanda yake fajiri mayaudari shi ba kowa ba ne alharamu la ya izu asiyan harami bai kiyaye duk wani wanda yake mai laifi ne ka tabbata mai laifi ba wata karama da wuri ko gari ko wani zai maka so da kai ba kowa ba ne ya ɗaga murya ya faɗa abin da ya faɗa faƙama zubairu bin abdulmuttalib sai zubair ɗan abdulmuttalib an min nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Babban annabi ne su yi miƙe wa ƙala sai ce mali haza maturuk wallahi wannan ba abun bari ba ne ba za mu bar wannan abun ba daga nan ne ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da da ba iyaka idan wani abu ya taso ba su ji daɗi ba sai su sheka gidan rediyo sai a buga a social media sai ai kaza sai ai kaza kun gano wannan wai dan ai saurin a yada wa duniya kaga ya je ya ba a kafa a kawo mai agaji da tallafi a biyu ba ko eh to shine sai ya yunkuro shine sai ya jefa wancan kuma a duk garin an san faruwan abin amma an yi shuru an fahimci wannan da kyau ko sai dai su waɗannan da suke surutai a siyasance ko ga ma'aikata da sauransu akwai abubuwan da bai kamata zai gidan rediyo su faɗi shi wani abin tunzirawa zai don duk mai mutuncin da ka je ka nemi ka keta mai alfarman mutunci kuma kake sa ran ka samu wani tallafi da agaji da tausayi in yaji wannan ba zai maka ba saboda ka keta mai rigen mutunci ko musamman a wannan lokaci duk wanda ka keta ba rigar mutunci ya kai ka kotu za ka wulakanta an gano wannan da kyau ku ku akwai evidence da ke tabbatar da cewa ka taba mai mutunci za ka sha mamaki Allah shi kyauta ba komi ne za a ji a ta surutu ana faɗin maganganu na rashin tsari maganganu na rashin kan gado ba فاجتمعت بنو hashim. وزهرة وبنو تميم بن مرة في دار عبد الله nan جدعان نندنا sai a kira taron gaugawa banu hashim da banu zuhura da banu tamimin bunu murra aka kira taro a gidan abdullahi dan jada'a wata aqadu wata ahadu wata hala billah suke alƙawari suka ƙarfafa suke rantsuwa da Allah la yakunanna yadan wahida ma'al mazlumi ala zalim tace zalunci a garin nan an kare ba za mu ƙara barin azalunci wani a garin nan ba face mun mara mai baya mun kwato mai haƙƙin shi a hannun kowai. hatta yuraddu ila haƙƙihi haske an maida mai da abin da aka cuta na shi fasammat shi hadal hilfu to ƙoreshawa sun naɗa ma wannan operation ɗinsu hilful fudul wa ƙaru laƙada da kala ha'ula fi fadlin min al'amri mun gano wannan waɗannan sun shiga wani rara cikin al'amari summa mashau ilal asibin wa'il sai suka tashi daga nan sai gidan asi an wa'il fanta za'o min hustil atu zubaidi suka kwato wancan hajan na wannan zubaidi wa dafa'o ha'ilaihi suka ba shi abin shi ashe an dade ana cin hanci da rashawa kuma an dade ana kafa hukumomin kwato hanci da rashawa da aka ci mun gano wannan da kyau ko ko ba dade ba ashe kaba hukuman hana cin hanci da rashawa da zarmiya da yi matattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ashe ba na yau ba ne an dade ana yi sau da waɗanda za su cinye kuɗin ƙasa ai mugunta suke ma al'umma ai haka ne to sai a kafa hilkul fudur sai sa duk wani abin da za a kafa bature da ɗan boko suna mai tafi to musulunci ya riga ku sanin wannan tuntun. aka je mugun da ya muguntan aka kwato wa kada shahida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadal hil annabi da shi aka yi wancan zaman alkawari da kwato haƙƙin masu ƙaramin ƙarfi da muga yake taushewa an abdurrahman bin aufin radiyallahu anhu qala daga abdurrahman dan auf Allah ya kara mashi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace shahidtu hilfal mutayya mutayyibina ma umumati wa ana gulamun annabi yace na halarci wannan kulla alkawarin aikin sa kai domin faranta ran waɗanda aka cuta aka zalunta aka taushe masu haƙƙinsu tare da babban na a lokacin ina ƙarami fama uhibbu annali humurun na'ami yace halatta na wannan zama ya fiye man sama da abin jajayen raƙuma wa an kutuhu a ce warwar wannan alƙawari. abin jajayen raƙuma ya ce no going back kuma a ce da za a yaudare da waɗannan in je ban zo ba gari in zo nan da abin wancan dukiyar an bayanta jama'ar annabu kowa ya tsaya ga halalin shi duk wani abin da yake ba na halaliya ba Allah karka sake gigi dukiyanka ko arzikinka ko ka ci shi da bakinka ka ciwo musiba ka ci bala'i karka kuskura ka tsaya ma gaskiya wannan riwaya ingantacciya ne al'imamu ahmad imamu ahalus sunna wal jama'a shi fitar da ya ta kitabul musnad a lamba hamsin na biyar. وفي هذا إشارة إلى كمال رجولي رجولته صلى الله عليه وآله وسلم قلنا ينا نونة كان أنب صدوكيني كما نمجني دقتكي وحبه للفضائل فكما يرى عند النبي كي سن أبوبوا متنج والمكارم da abubuwan girmamawa mundu sugurihi tun yana ƙarami wata hayati wa hayatin nasi li qabuli ma jaa bihi da irin yadda mutane suka shirya duk abin da annabi ya zo da shi a karba duk abin da yake zuwa da shi abubuwa ne na mutunci iza jama'a suka rika mai kirari har aka ce mashi al'aminu Kai ba shi kaɗai ne a makka ba ma shi ne amintaccen wahadar hilf yu'addu min a'azan mafakhiril arab kun ga wannan yana daga cikin mafi girman abin alfahar larabawa cewa muna da hukuman da ke kwato haƙƙin masu ƙaramin ƙarfi shi ne bature ce da amnesty international yana da waye na da waye an riga ku mun gano wannan da ku ku gaya masu an riga su faƙadar rafa bihi manar al'adil a wannan lokaci ne suka ɗaga hasumiyan adalci wa mu bihi me sarhu zulm duk wani kururuwa na mugunta da zalunci a lokacin suka taushe shi suka durmushe shi suka kai shi kasa suka murkushe An gano wannan da ke ku. kuma kun ga suna to linzami ne shi wancan mugu ya sunan shi as to asi me da hausa zunubi sabo kun gano wannan da kyau ko duk wanda aka kira shi da irin wannan sunan sai fa ya bi shi haka zai ta tara mu kanshi zunubi har ya je kabar ya danne shi ya kunna mai gobara an gano wannan da kyau ko a hankali duk sunan da zaka nada ma ko a nada maka ya zama ba ismul fusuq bane Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum